走起来，心给带了我，心在心，他走起 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da ƙwararriya a fannin abinci mai samar da lafiya ga jiki, wato Maryam Sani Bala, don jin irin nau'in abincin da jiki ke bukata, musamman a wannan wata na Ramadan da ake wuni babu ci babu sha. To da farko kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki? Abinci mai gina jiki shi ne ake kira da protein shi wannan protein da muke magana misalin shi shine nama kifi wake yogurt kwai da naman kaza da dai sauransu to wa'annan su ne wa'inda muke kira protein kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata kamar wasu nau'in abinci jiki ya fi bukata kamar dai irin nama dai kifi cereal food kwai kayan itatuwa su ne fruit kenan. Shi kuma jiki yana da buƙatar dukkan nau'in abinci, kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matukan mahimmanci a jikin ɗan adam, kuma masu saka ƙarfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya, sai dai jiki yana buƙatar wasu fiye da wasu. jiki kuma yana buƙatar abinci mai gina jiki fiye da sauran. Kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala? Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana buƙatar wa'innan abubuwan guda biyu vitamins da minerals kamar su nama, kifi, madara, da kuma yogurt. To musamman yanzu da ake azumi wani abinci jiki ya fi bukata? Yanzu kamar idan muka yi duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Kamar misalin jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa, da kwai, da yogurt, da madara, da cereals da sausage. To a shawarce idan an yi buɗe baki me aka fi so a ci? A lokacin da ake yin buɗe baki ya kamata a ce a ce mutum yana a ce yana mutum ya fara da abinci wanda ba shi da wanda ba da acid a jikin shi lokacin da aka kai azumi kenan ba to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda ba shi da acid kamar misalin abin da muke cewa dried fruits su ne kamar su kankana, gwanda, banana, pineapple, cyril, amma banda cyrus misali kamar su lemu, cirrus. misali kamar su lemu daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara ka fara amfani da su ba to kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wa'inda ne bayanin su dalilin da ya sanya ake son a rika cin su suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron b sai kuma vitamins da kuma fiber suna ɗauke da wa'annan abubuwan dukkaninsu sun kumshe su wanda za su ba jiki abin da take bukata kenan sannan a lokacin jiki yana buƙatar abinci musamman wanda ke ɗauke da shuga saboda neman ƙarfi kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar to wani lokaci za ki ga dai abin sai a hankali idan mutum ba shi da halin cin waɗannan abubuwan me zai ci ya maye gurbinsa idan mutum ba shi da halin cin wa'annan abubuwan da na lissafa irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba to idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin to kada ka matsa ma kanka kurin abin da ya kamata ka je ka nema to sai ka yi kokarin ka samu wake wannan wake namu wake kowa ya san dai wake to mutum sai ya je ya same shi a riƙa yi mishi ƙosai ya rika ci akwai kuma nau'in abinci kamar awara kin gani ita ma awara abu ce mai sauki wanda mutum idan ba shi da iko ba sai ya matsa ma kan shi ba za a iya zuwa ya je samu awara ita ma awara abu ce wanda take dauke da protein a jikinta za mu iya cewa ma ita awara kashi 90 casa'in a cikinta protein ne to mutum zai iya samun ta kuma ko a ina sannan kuma ko a ina za ka iya samun ta ka ci ta ko kuɗinka kalilan sai ka samu ka ci a matsayinka na wanda baka da shi sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangwaro da su yazawa da dai sauransu su ma kin ga sun maye gurbin wa'incan. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba ma masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wanda kuma zai ƙara wa jiki lafiya? shawarar da zan bada kuma a nan ita ce kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga abu wannan yana da mahimmanci abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin ɗan adam kin gani ana buƙatar shi to amma kuma shawarar da zan bada a nan gudirin? ita ce kada ya kasance idan mutum ya samu irin wa'in abubuwan da na lissafa masu mahimmanci to duk lokacin da aka ce ga abu yana da mahimmanci to za ki same shi kuma yana da rashin mahimmancin shi akwai rashin mahimmancin shi a jikin ɗan adam kuma za ka samu cewa ma ga abu yana da mahimmanci to kuma za ka samu wani wanda baya da mahimmanci to shine za ka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolinsu a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kaɗan a cikin jikin ɗan adam misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abincika dai masu gina jiki to amma kuma suna fitar da wani abu a jikinsu a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma wanda ake kira da uric acid da, turanci yana da amfani a jikin mutum amma idan yayi yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout idan shi protein din yayi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout saboda haka duk abin da za a ci duk abin da mutum za ya ci yana da kyau ya kiyaye yadda yake cin sa kada ya cin shi ya zama shi kadai din yake ci baya hadawa da komai sai wannan protein ko da wani lokaci shi shi to zai iya haifar ma mutum da illa sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci sannan kuma ana son dukkanin dan adam a ce yana yin shi saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya ƙoshi to kun ga zai taimaka mashi ma gurin narkar ma da abincin idan ya ci ya ƙoshi ya rika exercise to wannan exercise ɗin da yake ne za ya taimaka mashi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yadda ya kamata To masha Allahu Maryam muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu ji daga bakin likita kan mahimmancin shan ruwa da kuma yadda ya kamata a sha ruwa musamman a lokacin azumi ga kuma zafi da ake fama da shi. Dr. Lawal Musa Tahir gare ka. Duba da yanayin yadda ake cikin zafi a kasashenmu da bukatar idan an sha ruwa dinnan kamar yadda bahaushe kira abin shan ruwa da bukata a sha ruwa ko kuma abin da yake mai ruwa ruwa saboda zafi yakan sa mutum ruwa ya fita daga jikin shi ta hanyar zufa ko gumi ko kuma ta numfashi kan shi idan zamanin zafi ne ana fitar da ruwa sosai sai kasance kenan babu isasshen ruwa a jikin mutum idan an sha ruwan kuma wato an buɗe baki da buƙatar a samu ko shi ruwan a sha ko kuma abin da yake da mai ruwa ruwa to amma kuma kar mutum ya ɗauki <laughs> roba guda a lokaci ɗaya ya shanye bai zuba cikin komai ba sai ya zama an samu matsala ko ciki ya kulle haka ko wani abu. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan kun ji shawarwarin da waɗanda muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu a madadin ƙwararriya a fannin abinci mai ƙara lafiya a jiki wato maryam sani bala sai kuma ƙwararren likita dr lawal musa tahir ni hawa umar nake cewa mu kasance lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuki